yawan masu kallon mu <clears throat> barkan mu da dawowa daga wannan hutu da muka je kuma da fatan eh, da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to insha Allahu kafin ya kasance mun fara daga waya bari mu karanta saƙonin da ya kasance 'yan uwa suka turo mana to ga sako daga ahmad funtuwa to yake cewa to wannan godiya yake yi ahmad funtuwa godiya yake da dukkanin ayyuka da ake yi na wannan gidan tv da kuma musamman karatun da aka yi na wato da, malamai suka gabata to yake godiya to mun gode Allah ya saka da alkhairi sai sako daga sai shi ma sai sako daga Ibrahim Yambala muna ya ce muna yi wa Said Badamasi yaku barka da zuwa da kuma ba da lokacinsa Allah ya saka da alkhairi amin sai kuma hmm, wato sako daga ibrahim yan bala tsafe zamfara eh, zamfara state sai sako daga adamu muhammad azare to ya ce to ya ce ko ka saki said ko kuma kar ka sake shi mu duk nasara ne gare mu kuma eh, ya yake sakin wace kuma wallahi sakin su malam eh, dole ne wato yana bayanin cewa ko ka saki ko da kai daidai nasara ne tunda duniya gashi yanzu ta gane abin da yake faruwa daga adamu muhammad azari sai ya sako daga awwal yakini zaria ya ce assalamu alaikum a wilaya tv wannan shiri ya yi daidai da wannan lokacin ina masayar badamasi yakub fatan alkhairi fatan alheri da kuma free said zakzaki awwal yakini zaria sai sako daga yusuf wali fataskum ya ce sheikh zakzaki husaini ne kuma zariya karbala ce yusuf wali fataskun sai kuma yawa sai kuma sako sai kuma sako daga ibrahim eh, abdullahi ibrahim sokoto yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna ƙara jinjinawa da ƙoƙarin da kuke yi kuma muna ƙara kira zuwa ga wato shugaban kasa kenan ya gaggauta sake mana mu tun gabanin lokaci ya kore masa to um, abdullahi ibrahim sokoto kenan sai ka sai mai duniya ma'azu musa abuja ci muna muku fatan alkhairi muna godiya ga malamin abdulmumin giwa allah ya saka da alkhairi to wa'annan sakonnin kenan ta wannan kuma da fatan insha yan uwa za a ci gaba da rubuto saƙonni masu ma'ana da kuma masu isar da wato saƙo kamar yadda ya dace da kuma yadda ya kamata kamar yadda kuma aka san yan uwa almajiran malam da inda suke da eh, yanda suke da nizami da tsari da kuma sanin ya kamata to insha Allah muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi to sai kuma bari mu bi wa'in su saƙona ɗin su ma mu irin saƙonnin muna sai kuma ga saƙo nan ko da ke shi bai to to insha Allah kamar yadda muka sani za mu buɗe layi yanzu tun da kusan sakonni yanzu da yawa suke kashi shigowa haka to insha Allah layin namu a buɗe yake za a iya kira kuma insha Allah za mu ɗauka kuma dan jin irin ra'ayin masu saurare da kuma irin gudunmuwar da za su bamu a cikin wannan shiri namu yau ga wannan sako ɗin ya <clears throat> to ga malam suleiman daga katsina na assalamu alaikum assalamu alaikum wa to malam suleiman barka da waraka ya kokari ya ayyuka wala alhamdulillah malam magaji ayyuka ah, alhamdulillah mun gode Allah ta'ala to to amma mun to wannan gudunmuwa zaka bamu a cikin wannan shiri bisa akan abin da aka tattauna alhamdulillah muna ma malam da masu barka da kokari na'am sannan kuma Allah ya saka mai da alkhairi ilahi amin na'am sannan kuma sun su malam fitowar saye daga Allah ne haka ne kuma rike su nasara take su nasara na'am mu da Allah ya hidiman da sai ilahi amin lafiya amin to mun gode to eh, mun gode malam suleiman allah ya saka da alkhairi mun gode malam suleiman daga katsina kenan to to ga to ga alhaji danladi daga lafiya na to waya alhaji danladi daga lafiya ta yanki da fatan kila za mu sake samun shi koda daga baya ga sako nan shi kuma ga wannan dan uwa din wato mai kallon namu ya kasance shi ba dai suna ce ala sai dai nomba shi ban gane ko nomba wace kasa bane yana assalamu alaikum ayyulaya tv da fatan kuna lafiya muna mamalan addu'a to mun gode Allah ta'ala ya saka da alkhairi sai dai da Allah a ringa a ringa rubuto suna da <laughs> yadda zai kasance in maka karanta sakon mutum to ga Alhaji Dallaji daga lafiya na ya sake dawo assalamu alaikum wa alaikum salam ya lati barka da waraka eh, ya kokari madalla alhamdulillah to masha Allah aka ji da kokari ah, to alhamdulillah kokari eh, yana ga masu yi gaisuwa mu nuna mun kira ne mu gaisuwa mu nuna murnan mu na'am harafin gina da wannan tasha na'am ita dai ba ina kallon tv

to alhaji alhaji mun gode allah ta ya saka da alkhairi allah ya bar zumunci mun gode kwarai da gaske to ga malam ibrahim nan daga zaria <laughs> insha allah assalamu alaikum ah, barka da kokari. Malam Ibrahim barka da waraka ya kokari ya duk yan da abokan arziki. To kokari ku kuke yi saboda alhamdulillah in baicin kun hada ba ba a san abin da ake yi ba yanzu. <laughs> Saboda tun ya zuwa lokacin da wannan abu ya faru babu wata kafa kwara ɗaya wanda ta fito banda jamhuriyar musulunci ta iran yi magana akan abin da ya faru amma bbc muryan amurka hmm. jamus duka da gida najeriya babu wata wanda ta fito ce magana har ya zuwa yanzu akan dokan da najeriya ta gabanin kasa suka karya har ya zuwa yanzu a lantattu kun an bai cinku ba ma za a san abin da yake faruwa ba haka ne kwarai da gaske bai cinku da dalilin hannizan saboda magana ta gaskiya su ba sa bin dokan kasa idan ba su ya shafa ba in ko talaka ne shi kenan duba misali abin da ya faru a a a Borno da suka je suka je babban da suka ce sun ce kuskure ne amma su yan uwa da suka tare da suka tare soja sojoji misali da suke fada su ba su ce kuskure ba hmm. shi doka a Najeriya kawai ana yi ne akan talaka in talaka ya aure ya kai da doka to shi kenan sai a bishi a kan kafe amma in su suka bi shi kenan don haka muna fatan Allah ya taimaki jagoran mu to ila ya amin insha Allah cikin malam zakzaki ya zama dole to ila ya amin eh, mun gode malam Ibrahim da yake saboda saboda karancin lokaci insha Allah to mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode to ga Said Mujahid nan gashi na akan layi shi ma assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi barka da yamma barka da waraka ya kokari Allah alhamdulillah ya aiki kuma. To alhamdulillah mun gode Allah ta'ala. To masha Allah muna dai kara godiya gare ku Allah ya saka muku da alheri Allah ya taimake ku. To ilahi amin. Allah ya duka karshen ne zama shahada. To ilahi amin. Kuma muna kara gargadi ga wannan shugaban kasa tsohon banza da ya gaggauta sakan mana jagora. Allah ya kwato mana shi ko sun ji ko sun so. To to insha Allah. Da ma kirki da suke nufi akan mu Allah ya mai musu. to laya min mon gode sayid mujahid oh eh, to to to na mon eh, gode eh, ko da gaske to inshallah to to inshallah fu kamar yadda muke faɗi cewa daman yan uwa su almajiran malam an san su da bin tsari da bin nizami da dukkanin wa'insu sharuɗoɗi kamar da ya kasance shi ne tarbiyyar da ya kasance shi jagora ɗin ya ɗora 'yan uwa a kai kuma insha Allahu irin wannan tarbiyyar ce ake cin duk 'yan ƙasa Najeriya su kasance masu tarbiyya na gari 'yan ƙasa na gari insha Allahu sai a samu zaman lafiya da lumana da fatan insha Allahu masu kallon mu za su ci gaba da taimaka mana da kuma samun shugabanni na gari kwarai da gaske mayawwa masu bin dokoki shugabanni na gari masu bin dokoki saboda lallai irin wa'annan tsari din lallai shine tarbiya wanda hakika to ga malam ibrahim yan balanan shi ma ya shigo cikin shirin daga najeriya assalamu alaikum malam ibrahim barka da warhaka ya kokari ya ayyuka to mashi sai da bari masu yi a da zuwa to alhamdulillah to alhamdulillah alhamdulillah bisa ga jawaban da sai da bari ma su yi mana na cewa yan uwa su kiyaye su bi jagoranci na'am musamman da umarnin abin da shi ma zai abu ya wata ma yan uwa na'am alhamdulillah ne yan uwa na kan sai saiti da yawa su san gaske na'am haka ne sannan mu babban nasara ce a gare mu na'am amma da bisa ga bayanin da ya malam ko su take malam ma ko kar su take shi dai na'am ah, mu mun san babban nasara ce don gwamnati ta riga ta ji kunya kwarai da gaske mun kunci wannan mutane ba su yin doka to kuma sun kawo hukuncin su da dokar da kuka imani da ita na'am amma kuma ga kuma aka sai ka ci nasara akan ku kuma ku ji umarnin haka ne kwarai da gaske ai ta sani mu yan uwa muke kan nasara haka ne kwarai da gaske hatan mu ubangiji Allah ya kwato mana jagoran malam sai Ibrahim ya buzu zaki ya dawo cikin tare da mu inna ilahi amin kara masa lafiya tare sauran yan uwa baki daya to ilahi amin sannan kuma babban bako ne biyu mala aliyu na yi mishi shi ma barka da zuwa lalle wannan banki dai ya kara waya mun da kai kwarai da gaske a inda nake har akwai wa'ansu wa'anda su sun sanya akida game da almizan har sun fara rubuta rubuce na to gaskiya wanga bayanin ya kara shafi a hukumar zamu na kara shafi a kara karin mana ta wannan ta mu da almizan da wannan gidan ta mu ta alwadaya ta to mun gode saboda karancin lokaci malam ibrahim da akwai wai sa kan layi mun gode muna gode allah ta ya saka da alkhairi allah ya bar zumunci na to ga malam muhammad daga katsina nan to ina ganin wayan malam muhammad ta katse da fatan za mu sake samun shi daga baya insha allah to to ga, ga wani su sakuna nan to ga sako daga amina isa zaria ke cewa assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi allah ya kara muku basira da bunƙasa albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu ma mun gode allah ta'ala ya saka da alkhairi to ga muhammad awal daga libya nan assalamu alaikum ah, tare da awal adul daga ainihin kasar libya to malam awal barka da raka ya kokari alhamdulillah to na ah, mun gode allah ta'ala mun gode allah to kuma ya na'am sannan kuma ina kira da gwamnatin najeriya na'am da duk da sakin malam ibrahim yakubu alzabri na'am kuma ba ta sake shi ba to insha Allah Allah subhanahu wataala zai kwato mana shi da na'am saboda ya rage mana su sake shi ko kace shi na'am amma Allah zai kwato mana shi in lokaci ne da karfin Allah sannan kuma abin da suke na ganin cewa za su yi shi a Afirka kuma su hana ta yaduwa to hatta wannan na alwilaya ya isa musu aya na'am wanda da kiran mana akan Husainiya ne amma iya Husainiya ne amma yanzu na nan cikin birni daga cikin bayan libya nake sauraron tafsirin sauraron karatun na hajjin balaga na'am Allah ya nuna musu cewa abin da suke sun yi ne toshe hasken Allah subhanahu wa ta'ala ba su ba haske ya yadu zuwa Afirka kuma da duk inda take a sassa na duniya an tashi shi daga Usmaniya an kai shi mutumin da yake China yana kallon mutumin da yake Libya yana kallon mutumin da yake kowane sashi na asir sauran sauransu yana kallon ku wannan sai dai ma Allah subhanahu wa ta'ala go da kuma ƙara taimakawa harkar musulunci da jagoranta da yan uwa da kuma yaɗa wannan dawa to ilahi amin to to mun gode malam awwal Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci ga shehu baban zainab na shi ma ga shi ya shigo cikin shi wa alaikum assalam wani sheik barka da waraka ya kokari ya alhamdulillah ya harkokin to mun gode Allah to masha Allah to wani gudunmuwa za ka bamu a cikin shirin namu na yau a taƙaita gudunmuwan da zan bayar shi ne kamar da yan uwa suka yi bayani <coughs> da kuma a kai amma kasantuwa akwai magana da ɗan uwa yi cewa abin da ya faru a maiduguri ya kawo misali da yan uwa cewa wai yan uwa sun tara hanya to ba wai ina son ciki amma ya kamata a rika fahimtar magana eh haka ne wanda suke amawa ma sun fahimci abin da ya faru eh, wannan abu masu sukan zauna su ce lalle su ana su tunanin wannan abin shiryawa ne eh, haka ne ai shi ma ya gyara zancen nashi daga baya ya ce kamar yadda suke rayawa na'am to to alhamdulillah na'am kwarai da gaske da zan bayar kenan to man shek to wa alaikum assalam mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba zumunci. to insha Allah to na man sheik lallai ya yi magana mai kyau kasantuwar magana da malam ibrahim ya yi to lallai haka kada in su fahimci magana da lallai malam ibrahim din da ya magana cewa an ce yan wasan tara hanya ya ba da misali ne yake cewa duk da an ce to ba ma'ana ba wai hakikanin abin da ya faru kenan ba alhamdulillah yanzu duniya tana ganin hakikanin abin da ya faru kuma tun daga farkon ita wannan waƙiya din har zuwa yanzu Allah ta'ala ya bayyana gaskiya kuma alhamdulillahi mutum komin hasadarsa da sauransu to lallai zai iya gane gaskiya sai dai in daman kuma ba gaskiya yake so ba kuma daman duwan ya yake gaskiya to ya san inda ya kama da fatan insha Allah yan uwa sun fahimci wannan zance din da kyau to muna ƙara tunatar da yan uwa masu kallon mu da kuma masu turo mana wato sakonni kamar yadda aka san yan uwa da tsari da bin nizami da dukkanin kyawawan ɗabi'uka da kyawawan eh, ayyuka to mu ci gaba da shi kuma mu ci gaba da kiran mutane zuwa da shi akan wannan kira da su malam zakzaki ya fi suke wanda da haka wanda ne za a samu 'yan ƙasa na gari wato a ƙasa ta a samu kwanciyar hankali da yalwa arziki da lumana da kuma a samu shugabanni na gari masu bin dokokin ƙasa domin ci gaban ƙasa to mun gode allah ya saka da alkhairi to ga saƙonnin nan kamar ga saƙo daga eh, shehu eh, daga shehu babanzi ce yanzu maka fara shi a zare frizak zaki to ga mu'azu musa abuja ya ce muna maku fatan alkhairi mana godiya ga abdulmumini giwa allah ta'ala ya saka da alkhairi to ga to ga malam hashim nan daga najeriya shi ma ya shigo cikin shirin namu assalamu alaikum Malam Hashim barka da waraka ya kokari. Da godiya ya To alhamdulillah yana yana wurin ku. To Malam Hashim me wani eh, irin gudunmuwa za ka zaka bamu a cikin shirin namu? na lalle gudun mata shi ne game da irin jaman da shi a sayyid da na fi ya yi magana kansu na'am lalle lalle kuwa lalle jaman na sayyid da na fi wato ya kamata mutane su fahimci irin jawaban da kuma lalle su fahimci lalle gwamnatin kasan nan za ta kafa doka kuma su ci dokokin na'am ya kamata mutane su zama su ne alƙalan kansu akan yadda a ce ƙasa ta tsara doka kuma ta yi ta cikin dokar a yi hukunci a ce a sake mala a fitarce shi ko ka zo na su da kaka ce na'am ka ga da dake mota na kawa za mu ce gobara da mutum jikin na magani da Allah na'am to na'am malam shi eh, eh, muna jin ka kaɗan ɗaga murya dai kaɗan ɗaga murya na'am na'am ka ga za mu ce gobara da shi kenan maganin da Allah da haka namu da addu'a ga ubangiji Allah ta'ala ya kwato mana sosai daga hannun wannan azzalimai kuma Allah subhanahu wata'ala muna roƙon sa ya hada tukakin mu da maran dalji a nufin iyalan gidan annabi to ilahi amin ilahi amin to don haka nan insha Allah na shi da ya fara da wani da ya zama ne mutum ya kyan kane da malam fada shi ya sai da da mafi da sai ya tafiya

to masha Allah eh, wani gudunmuwa za ka bamu a cikin shirin namu ne. yau ni gudunmuwa ta nuna kira ne ga ɗan uwa a kan wannan waki abuwa. na'am kar mu shagala kullum mu ta ƙara ci gaba da addu'an Allah ya ta na'am Allah yana gab da amsa mana addu'ar mu insha Allah insha Allah insha Allah mu sha abu kullum ba za mu gaji da yin addu'a ba har sai da muka ga Allah ya cika mana burin mu na ganin jagoran mu wanda kullum haka shi muke fatan Allah ya da kuma sai Allah ya cika mana duk wanda ma ba sa so insha Allah Allah zai cika mana burin mm, ta mm, to to insha Allah mun gode mallam Rabilu Allah ta ya saka da alkhairi to sai kuma ga sako nan daga eh, Alhaji Zayyanu Surajo ya ce salam alwilaya to ya ce to kuma da malam abbas ma ya ce barka da kokari da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi daga alhaji zayyanu surajo mahuta to mun gode sai kuma sako daga mm, to ga shi nan kuma ban ga suna din ba amma ya ce salam to malam abbas muna maka barka da fatan alkhairi allah ya gaggauta kwato to na'am assalamu alaikum assalamu alaikum eh, eh, wa alaikum assalam hello eh, eh, eh, assalamu alaikum yawa ya kokari ya ayyuka wallahi aiki alhamdulillah muna farin ciki ne da wannan to da kuke wala muna murna ne to afuwan sai dai ya sunan malamin ne da yake sunan bai fito ba ya sunan malamin na'am eh muna lahiya ko a ah, eh alhamdulillah to ci muna jin a bamu afa ci gaba ci ah? gaba da bayani muna jin ka eh halo, muna jin ka ce eh, ka ci gaba da bayani muna jin to ina ganin wayar taka to wayar ta katse da fatan za mu sake samun shi cikin yan da suke bugowa daga libya ne to yake cewa muna muku barka da barka tare da fatan alhairi allah ya gaggauta kwato mana jagora da ya ƙarfi kwato mana jagora kuma Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya mako alwilaya ribar waƙiya wato wato yana nuna cewa wato wannan kamar wata riba ce da aka samu musamman ta gidan wannan TV na alwilaya to mun gode kwarai da gaske sai kuma Ahmad Funtuwa ya ce alwilaya TV ta zamo haske domin tana ilmantarwa to ahmad ake ahmad akil ne to da kuma ta zamo haske domin tana ilmantarwa kuma da, da kuma wayar da kan waɗanda ba wanda bai gane ba to mun gode ahmad akil funtuwa to ga malam abubakar ɗairi daga talatan mafaran ya shigo cikin shirin assalamu alaikum wa alaikum salam malam abubakar ya ƙoƙari ya eh, da addu'a ta Allah shi ta kwato muna jagoran mu gode Allah Allah ya da alkhairi na'am sai kuma sai kuma wato sako daga sako daga to da yake ga sakonan nan to kamar yadda yadda muke kara tunatar da yan uwa masu kallon mu da Allah a ringa kokarin rubuta suna to ga wani dan uwa ne ya ce assalamu alaikum barkanku da yiwa da aiki ya gajiya ina da to to ke to wannan gashi dan uwa din bai rubuta bai rubuto suna ba to gashi nan bai rubuto suna ba ta fatan da Allah muna ƙara tunatar da yan uwa da Allah in an rubuto a ringa a ringa rubuto suna tunda sayar da in ga sunan za mu karanta sunan wanda wanda ya turo sako ɗin to sai mu karanta sunan shi mun san wane ne ya turo amma in ba suna zaka ga ba mu san wanda ya turo sako ɗin ba da fatan insha Allahu yan wa za a kiyaye to ga kuma sako nan daga to shi ma dai bai rubuto suna ba kuma eh, Eh, wato maganganun nashi suna da tsawo gaskiya shine yake cewa muna muku muna jin daɗin shirye-shiryen ku muna muku fatan alkhairi to ga malam isa mai almizan nan daga zaria assalamu alaikum muna murna da wannan tashan to malam isa na'am ci gaba muna murna da wannan bayanan tashan muna kuma gode ma Allah da ya bayyana ku ya kara jagoran mu gaba daya da mu to ilahi amin ilahi amin to insha Allah malam to malam Isa mun gode Allah ya saka da alkhairi to mun gode malam Isa kenan sai kuma eh sako yake cewa alwilaya tv Allah saka muku da alkhairi eh, Allah ya tsare ku Allah ya ba ku ladan to wa'azi da kuke to na, ku wato mam, eh, maman kabiru mai amana nijar to mun gode allah ta'ala allah ya saka da alkhairi ga malam yusuf daga libya nan assalamu alaikum hello hello malam yusuf eh, assalamu alaikum barka da raka ya kokari to wayan malam yusuf ta katse mun muna jin shi shi baya jin mu to mun gode to ga sako nan daga Eh, abubakar bawa gandi sokoto cewa to mun gode shi ma da gaisuwa ne da kuma abu na allah ya saka da alkhairi to ga malam haruna daga zare ne shi ma ya shigo cikin shirin assalamu alaikum to wayan malam haruna daga zare ta katse to da fatan za mu sake samun shiga sako nan yake cewa allah ya kara wa malam lafiya da yake cewa su ba su da shehu mu muke da shehu daga aminu eh, eh, daga aminu sako daga aminu jos to mun gode malam aminu jos allah ya saka da alkhairi to mun gode allah ta'ala ya saka da alkhairi sai kuma sako daga sako daga eh, dawud muhammad bacirawa yake to ga malam hashim daga kaduna nan gashi nan a cikin shirin namu assalamu alaikum hello assalamu alaikum malam hashim barka da raka barka mu dai ya kokari ya ayyuka wala alhamdulillah to masha Allah wani gudunmuwa za a bamu a cikin shirin namu na yau ina muna farin ciki da wannan tashar naku ubangiji Allah ta'ala ya taimaka to ilahi wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh, eh, ka rage volume eh, ka rage volume din TV ɗinka to malam hashim wayar ta katse to da fatan za mu sake samun shi daga baya sako daga muhammad bacirawa kano ci assalamu alaikum a wilaya mun gode da wannan hidima da ake yi ma da ake yi ma addini na gaskiya daga dauda muhammad bacirawa kano to allah ya saka da alkhairi malam dauda mun ma mun gode kwarai da gaske sai kuma saƙo daga abdullahi abubakar abdullahi manumfashi eh, to shi ma godiya yi da fatan alkhairi yana allah ya taimaka sai kuma saƙo daga muhammad bala afuwa yake cewa yake cewa assalamu alaikum alwilaya allah ya nauyaya ladanku a sikeli to amin mun gode allah ta'ala saka da alkhairi malam bala afwa sai sako daga muhammad um, sulaija to ga malam ibrahim daga ghana nan assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum malam ibrahim assalamu alaikum wa salam ya kokari ya ayyuka to malam ibrahim ina ganin eh, baya jina assalamu alaikum to malam ibrahim eh, da alamun malam ibrahim baya jina da fatan kila za mu sake samun shi malam ibrahim ne daga ghana to mun gode kwarai da gaske sai kuma sako daga to wannan dai masu to sai saƙo daga shehu ibrahim to ga hello assalamu alaikum malam adam ya kokari alhamdulillah ya ayyuka kuma alhamdulillah ina jin bayani kamar yadda malam bada ma ke yi idan ko na'am ita ne ko na'am kwarai da gaske eh, kana magana daga na'am da alwilaya ne na'am na maka fatan alhairi ina kuma murna da cikin wannan tushe Allah ya kara daukaka to eh, ilahi amin to ilahi amin to eh, mun gode kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma wannan malam ya yi mana buɗi game da abubuwan da ba mu sani ba dangane da abin da ya shafi harkar Allah ya baka to ilahi amin to to ilahi amin to mun gode kwarai da gaske to to insha Allah yan wa kamar yadda ake bugowa mu ma muna godiya yadda 'yan uwa suke buguwa suke godiya da kuma jin daɗi da shi wannan shirye-shirye na mutum ma muna godiya da yadda 'yan uwa suke ba da lokacinsu su ma suke kira suke bayyana ra'ayoyinsu a irin wannan musamman irin wannan shiri namu da ke ok to to insha Allah eh, ga saƙo nan to ga saƙo nan daga eh, maryam dalhattu to, eh, to eh. assalamu alaikum assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum Allah shiga wata malam na eh, eh, ka rage eh, sautin talabijin ɗinka to saƙo daga maryam dalhatu rabiu ce alwilaya tv kun zamo masu share hawaye muminai da raunana to malama maryam dalhatu rabiu mun gode to sai malam malam ibrahim maiduguri ce ah, wilaya a eh, alwilaya tv muna godiya to kuma eh, number shi ne turo a saka group insha Allah masu sawa za su sa mun muna godiya Allah ya saka da alkhairi sai kuma sako daga Salisu Isiya commando yace ce assalamu alaikum alwilaya Allah ya biya ku ya kuma saka muku da alheri mm, kuma muna gargadin kuma gwamnati eh, muna gargadin ku da ku saki malam dan shine mafita a gare ku to mun gode malam Salisu Isiyaku to Allah ta'ala ya saka da alkhairi to sai kuma yawwa ga saƙonan daga nura ali ƙofar ƙaura yake cewa assalamu alaikum alilaya tv hausa da malami mai gabatarwa kira ga wanda ya kama mana jagoran masai zake shi to shi ma wato ma'ana dai wato abinda yi ne kai ma abinda kai ma mutane ne kai ma Allah ya maka abinda malam nura ali yake cewa kenan ma'ana kai ma Allah ya kama ka to da da sauran to inda shauran sharwa ga to goma to wannan sakon malam nura ali katsina kenan shi ma yake nuna cewa to abin aka yi wato da abinda da dai kai kai to kai ma za a yi maka to insha Allah to mun gode kwarai da gaske to muna ƙara tunatar da masu kallon mu da Allah in an masu turo sako da Allah in an turo sako a ringa rubuta suna sai sako daga Muniru Yusuf As-Salafi Kaduna to shawara da zan iya baku game da kama jagoran addini wato malam zazzaki to to wannan sako ne daga dai yana magana ne kan wato gwamnati yanda gwamnati ta kasance ta kama malam kuma ga shi to har yanzu dai ba a saki ba to shi dai yana nuna ko da ke ra'ayin shi ne yake faɗi to insha Allahu kasantuwar lokacin namu ya riga ya riga ya ƙare insha Allahu anan zamu dakata a madadin waɗanda suka taimaka mana wato wannan shiri ya kammala da kuma ni wanda na gabatar da shirin muke muku sallama sai sati na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب